A ƙarshen watan jiya ne hukumomin jamhuriyar Nijar suka cafke gamace Muhammadu na ƙawancen ƙungiyoyin turnon lafashi, bayan da ƙungiyar alƙalai ta samana ta shigar da ƙara saboda a cewarta ya yi rubuce-rubucen ɓatanci a shafin Facebook akan alƙalan shari'a waɗanda ya yi wa ƙagen karɓar cin hanci sai dai bayan da ya gurfana sau biyu a gaban kotu alƙali mai shari'a ya ce zargin na ƙungiyar alƙalai ba shi da tushe saboda haka aka sallame shi ya koma cikin iyalinsa. in ji lauyan da ke kare shi Metar Budal Efred Mulol. Shi dai gamace an ce duka abin da ake tuhumar shi ba laihi bane ba gaskiya ba ne eh, Kotu ta ce daga yau ya kama an wanke shi da duka bayan matsala duk abin da gama ce tun yau an Allah raina ta ya gida ba idan jami'in fafutuka ga mace Muhammadu hukumomin na Nijar sun cafke wani dan adawa kusa a jam'iyyar Model Lumana Ibrahim Bana Kaza a ƙarshen watan Yunin da ya gabata saboda zargin sa da sukar wani hukuncin kotu a zamanta na wannan Alhamis kotun ta bayyana samun sa da laifin yin wasu rubuce-rubucen da ka iya tasiri a kan alkali ta yadda zai canza tunani a wata shari'ar da ke gabansa a can baya ga lauya Maitar Budal Efred Mulul. Abin da ke bani mamaki ya za a ce yau ƙasar ga a ce bana dan yayi komantar da wani a ce tana iya influence juge juge ba karamin mutum bane mutum ne wanda ya rance wanda ke da ilimi wanda ya kamata shari'a daga Allah nan kasa su zai suke yanzu kun san ko mutum da aka ba dama ya yi shari'a ya ma mutane shari'a mutum ne wanda an san da babu wanda yake iya wani komantar facebook ko na abu wanda zai sa ya hita ga hanyar shi ko mu da abokan komantar kin bai kamata a ce ya tasiri ga juju ba in wani mutum mai babban makami ko wanda yake da wani eh, girma ga juj ko wani iko ya yi komantar ana iya tuhumar shi da wannan laifi fiske juj kin yana iya in zai ɗauka decision ya yi tunanin a wani hana ga rubuta kaza kenan in ban yi yadda rubuta ba akwai matsala in ba na rubuta abin shi yana ma iya kalla ko kai kalla kuma wanga abu ga facebook ne aka yi shi bisa wannan komantar kyan yi kwandanin shi wata uku amma biyu na waje kenan wata guda ne zai yi kaso yau da sati ɗaya zai hita. Lauyan ya bayyana cewa za su ɗaukar ƙara a kotu ta gaba domin ƙalubalantar wannan hukunci. Wannan dai ba shi ne karan farko da 'yan adawa ko jami'an fafutuka ke gurfana gaban kotu ba saboda wasu dalilai masu nasaba da faɗin albarkacin baki abinda jam'iyyun hamayya ke yi wa kallon bita da kullun siyasa yayin da masu mulki ke cewa ko kaɗan ba hannunsu a harkokin shari'ar ƙasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.